shawarwarin da majalisar CNDP mai alhakin warware rigingimun siyasa ta bullo da su a watannin baya kan bukatar aiwatar da gyaran huska wa dokokin zaɓe da wasu ke yi wa kallon wani matakin share fagen kwaskware kundin tsarin mulki domin shigar da tsarin shugaban ƙasa mai cikakken iko su ne suka haifar da shakku a wajen 'yan nishar da dama waɗanda ke tunanin yiwuwar shugaba isuhu ya zarce a kan karagar mulki a shekarar 2021 to amma furucin da ya yi albarkacin cika shekara ɗaya da soma wa'adin mulkin sa na biyu ya cire irin wannan tunani a zuciyar wasu 'yan siyasa irin su Suma'ila Amadu shugaban jam'iyyar PND a waiwaya. Wato shi dai shugaban ƙasar nan mai Muhammadu Isu ni din nan na zarge shi da cewar mulki nan a wuya in hayya bar shi. Bayan wannan akwai mutane guda guda manyan mutane masu hankali waɗanda sun mun zamana mun yi hirar cewar a'a take-taken isu ba na barin mulki ba ne. E me yasa ya haka an ka duba ba mamaki ya rika jin irin wannan maganganu wuri-wuri da zargi irin wannan. To tun da ya hutu ya bayyana da kanshi to shikenan alhamdulillah wannan wuta ya zuba mata ruwa. Sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin 'yan siyasa da jami'an rajin kare demokuraɗiyya. mataimakin shugaban kungiyar da dauda tankama na kafa kafa da waɗannan kalamai na shugaba isuhu muhammadu tunda in babu duhu me ya kazance a harkar kila me ya sama ake kawo zancin magana ba a tazarce tun da yanzu wajen shekara hudu muna saura nan gaba ko to me yasa ma shi da kankan shi yake kawo wannan zancin dan haka mu abu da zamu yi a takaice eh, za mu sa ido ya faɗi ya ce ba ya tazarce za mu rubuta mu aje kuma lokaci zai bada wanda gaske za ta hitowa jamhuriyar Nijar ta yi fama da hayaniyar siyasa a shekarar 2009 lokacin da shugabatan Muhammadu ya buƙaci ƙarin jalalan mulki na tsawon shekaru uku sabanin abin da kundin tsarin mulki ya ƙayyade dalili kenan da wasu 'yan Nijar ke ganin a harkar siyasa komai zai iya faruwa musamman idan aka yi katarin haɗuwa da zigar miyagun fadawa in ji su ita suka ho wani abu dai daban kaman kalangu ne na dambe a rinka kaɗa ma in ana kaɗa ma kalangun dambe ba mamaki in a ƙasa kake jin kiɗin ka ji shi a sama duk da aka zuka ka za ka yi abin da ba daidai ba to hankalinka aka ce ya zamana ya aiki shi wancan wanda aka zuga ɗin ya yi tazarcen a wancan lokacin ya ta kasance mishi to wannan ita za ta sa ya duba ya kalla shi kanshi nake tsammanin a kowaya su kusantan nayi su ziga shi ya bi waccan hanya tunda ya san irin ƙayoyin da ke cikinta. bisa al'ada shugabannin ƙasashe musamman na nafiyar afirka kan shirya mutumin da suka fi fatan ya gaje su da zaran suka doshi shuɗewar wa'adin da doka ta yi musu tanadi tsarin da shugaban ƙasar nijar ya ce bai taɓa tunani a kansa ba saboda haka duk wanda 'yan nijar suka zaɓa shi zai damƙawa ragamar mulki sai dai fa wasu 'yan Nijar na cewa fartin nan naka da kake ya hiddo ka milki rago ne kake tirka kayan sallah yanzu duk abin da mutane su gani bai da akwai wuya dai ya dauka ya ba wani ga fartin da ya azashi iko mulki ne ake na zabe wani demokaradiyya ba wani da bane shi wanda yake tunanin zai gaje shi shi yanzu in isu ya ce mishi a wani kai za a gaje ni shi wani ya yarda gado ya danganta da al'umma zaɓe ne za a je. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger